Bayan hanin da 'yan ta'adda suka kai a tumun ranar Laraba inda ma'aikatan kamfanin Forafco goma suka mutu, mai gari Mani Orte na kira ga hukuma da ta ɗau matakai don a ci gaba da ayyukan forage ɗin al'umma ta samu ruwan sha. ecap sahel niger ta ba da kyautar bugun littafin kundin shari'a bakwai ga harabar ministan shari'a na ƙasar niger ecap sahel niger na nuhin kawo wato wa ƙwararrun ma'aikatan shari'a sauƙi ga gudanar da ayyukan nasu zakuji shugaban tawagar frank van der muren Cikin rahoton musamman na yau za mu ɗuma kan wato shawarin da musulunci ya bayar cikin aya ta 33 wadda ke maganar matan annabi tsira da aminci su kasance a gare shi na samun zama cikin gida akwai kuma sauran bayanai da masanin halayen ɗan adam zai bada. Masararo barkamu da warhaka sunana Gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga fasar labarun dalla-dalla. Harin da wasu mutane ɗauke da makamai suka kai wa kwamin ɗin tumur yankin Difa da ya hasa da mutuwar ma'aikatan kamfanin Forako su goma ya zama abun damuwa ga mai garin na tumur. Mani Orte Bukar na ran za a ɗauki matakai don baiwa wa'annan wato kamfani damar ci gaba da ayyukansa da za su baiwa mazamna garin samun ruwan sha ingantattu masu yawa. Alhassan Kuzi Muhammadu ya tuntuɓi mai gari Mani Orte ta wayar tarho ga fasarar bayanin nasa. さ Manufar yin wannan famfon martatse shine samar da ruwa mai yawa da kuma inganci. Mafi yawan famfunan da ake shan ruwan su yanzu ba su da zurfi, bai ma dace a sha ruwan irin waɗannan wurare ba. Saboda haka ya waje ba a samar da ruwa mai inganci sosai. Famfon da ake nanga ginawa na garuruwa da dama ne saboda al'umma. Bacin tumur inda ake aikin garuruwa goma sha ɗaya na kewaye za su amfana da shi. Haka zalika dukkan dabbobin da ke wannan bangare za su karu da famfon. Fatanmu yanzu shine kada waɗannan waɗannan ayyuka su tsaya kada a baiwa waɗannan mutane damar ganin cewa sun yi nasara wajen bata ayyukan da ƙasa ke yi duk da yake abu ne mai wahala ga kamfanin furako da gwamnati ya kamata a ci gaba da ƙoƙari domin ganin hakan ta tabbata a da asumana shina da fassara Ranar Laraba jami'an tsaro na polis ɗin agada sun kai wani farmaki a cikin wata anguwa da ke kewayen garin. Bindigogi, harsassai da mota guda aka samu cikin gidan wani mutum. an kuma kama mutum biyar ɗauke yanzu haka suna tsare a harabar ɗin ta polis ɗin agades babban alkalin shari'a na kotun agades amadu musa zaki ya tabbatarwa wakilinmu na agades wannan labari. Tawagar ECAP Sahel Niger a yau da sahe a nan Yame ta mayar da wa harabar ministan shari'a bugun littafi kundin shari'a 700,000 wannan kundin mai kumshe da shimfiɗa 251 da bugawar tasa wato da talakume miliyan 27 na kuɗin sefa zai baiwa ƙwararrun ma'aikatan shari'a sauƙi ga gudanar da aikin nasu. Shugaban tawagar ECAP Sahel Niger, Frank van der Muren, ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani ga fasar kalamun nasa. Ma'ana mai ƙarfi da ke cikin wannan kundin hukunta manyan laifuffuka yana daga cikin aikin ƙungiyarmu ECAP Sahel Niger. Ƙungiyarmu da taimakon ofishin ministan shari'a mun samu gudanar gudanar da wannan kundi wanda ya ci miliyan 27 na sefa. An yi aikin sani a fuska uku na farko dai yin sa da kuma baiwa masana a fannin shari'a su duba shi. Daga nan kuma muka fara buga kundin dubu da ɗari uku wanda muka bada a watan Maris. Sai kuma wannan wanda yanzu muka buga dubu ɗaya da ɗari bakwai waɗanda jimillar su sun yi dubu uku da muka rarraba a gidajen zuzu na cikin duka faɗin ƙasa. Adalci a cikin shari'a da kuma kare haƙƙin ɗan adam hanya ce mai kyau da ke farfaɗo da ƙasa abu ne mai babbar ma'ana ta fannin al'adu da kuma rayuwa da ma tattalin arziki. a gaida mutari Muhammadu da fasara. Yau da watanni biyar magabata hudu na kamfanin kula da kasuwar zamani ta maraɗi suke kargame a gidan kasan yame baban daraktan da makarabansa ana tuhumar su ne da ƙazamar kulawa da ta haddasa shigar bashi na miliyan ɗari tara wato haka dai ari yahaya shugaban kwamitin kawo daidaito ga kasuwar ya bayyana ma wakilinmu muhammad mamman muna bakin cikin tsare jagorori hudu na sojemi waɗanda tuni an tura su zuwa ya mai an kama su ne saboda mummunan jagoranci har ya kai muna da bashi da ba a biya ba da ya kai miliyon tara da goma sha tara tun shekara 2015 zuwa sha A lokacin da aka ƙaddamar da tafiyar da kasuwar kowane mai kula da wuri a kasuwar ya kasance mangaza ko wajen ba haya ko shaguna bai kamata ya huce ɗaya ba. Amma bayan haka akwai waɗanda suke da goma sha shida, goma sha tara, tara takwas su kaɗai. Kenan dole a samu rubda ciki. Akwai mutane ɗari da talatin da ɗaya da kowane yake da fiye da shaguna hudu. A wani fanni kuma kuɗin sefa miliyon 994 kwatankwacin ero 600 shimilar kuɗin da ƙungiyar ƙasashen turai ta baiwa ƙasar Nijar kenan domin kokowa da cutar kwalara a cewar ƙungiyar ƙasashen turan a cikin wata sanarwa da ta fitar ranar Alhamis. tallafi na biyu kenan da turai ta taimakawa al'ummomi da suka kamu da wannan cutar allobar cutar da aka bayyana a maradi doso zandar da tawa na iya shiga a yame da difa a tsakiyar watan novamba fiye da halin kamuwa da wannan cutar da goma sha biyu aka ƙididdige an samu rasuwa saba'in da shida kamar yadda wato sanarwar ta bayyana adama dawaki ce ta kawo muna wannan tsagaya. Sabon jakatan ƙasar Jamus a ranar Talata ya kasance a birnin Agades. Herman Nikolai ya ne domin gani da idonsa yanda halin ayyukan da abokanan ma'amula na gida suka gudanar da fatan ganin an ci gaba da wannan hulɗa da ta ƙumshi fiye da shekaru hamsin ga fasarar bayanin da ya yi wa wakilinmu Musa Maman. Na kasance a nan Nijar yau watanni uku kenan a matsayin sabon jakadan kasar Alemany. Ziyarata ta farko ce a Agades domin gani da ido takamaiman aikin da kasar Alemany take yi a nan Agades. Muna da hulɗa da abokanan aikin mu na tun rabin karni. Muna gudanar da yawan ayyuka na bakin haure makarantu ina jin labari daga nesa. A yau na zo ne ina son in ji ra'ayin abokanin hulɗar mu. Bisa bisa wannan hulɗa domin ganin wane fanni ya kamata mu ƙara ƙarfafa hulɗar aiki da kuma irin ƙalubalen da za mu tunkara tare. Euh, Fasarar kalamun Nikola kenan, wato sabon biran ƙungiyar hukumomin koli masu larwai wa'anda ke yaren Faransanci a jiya sun kasance gaban 'yan jarida na ƙasa a nan yame bayan kwana biyu suna tattaunawa. Didier Migo, babban sakataren ƙungiyar, ya yi wa wa Raƙuyatu Abdurrahman ƙarin bayani ga fasarar kalamun nasa. Wata dama ce ta tattaunawa da aiki tare abu mai mahimmanci domin mu canza yawu kan ayyukan kulawa da muke gudanarwa a kasashen mu daban-daban. Wannan kuma wata dama ce ta yin raskonar ayyukan da muka yi tsawon shekaru uku da kuma kayyade ayyukan da zamu runguma a nan gaba. Misali mun tsara tarurrukan ayyuka dangance da amsar da za a kawo ga shawarwarin da manyan hukumomi suka bada mun kuma tsara shirin lura da harkar suka sannan akwai matsaloli iri ɗaya da muke fuskanta kowane lokaci. gwamnati kamar tabbatar da 'yancin kotuna masu kula da harkar kudade na kasashe. Haduwar ƙasa da ƙasa na film bisa ga 'yancin ɗan Adam a bana ma'udin sa shine matasa da al'amarin bakuncin habire akan wannan aji na biyar akwai jerin film takaitattu masu alaƙa kai tsaye da ma'udin tsarin da makarantar harabar wato ba da horo ga 'yan jarida iftik ta yame ta shiryar ajiya jiya wakilinmu ya kasance a gun gawar hoton nasa. shagulgulan taron ƙasa da ƙasa na nuna fina-finai kan 'yancin dan adam da ake kira fifido karo na biyar sun kasance na kusa da matasa domin waye musu kai ta hanyar sauti da hotuna kan haɗarukan tafiyar 'yanci rani makarantar iftik ita ce wuri mafi dacewa domin ɗalibai su iya bambanta fina-finan nijar da na kasashe a cewar baidari yakuba wanda ya shirya taron burin mu na zuwa a nan shine na haskaka film domin horar da matasa akan ɗaukar sauti da kuma hoto bisa matsalar safarar bakin haure ta barauniya yarjejeniyar hanya. Iftik makaranta ce ta koyar da 'yan jarida da kuma fannin shirya fina-finai. A nan kun ga akwai masu wannan aiki na kasashe da dama. Kenan dama ce ga ɗaliban iftik eh, su bambanta kansu da waɗansu akan abubuwan da suka yi ko suna baya ko kuma daidai suke da abin da ake yi a wani waje. mazuban kole ɗalibi ne mai koyon aikin rediyo da talabijin ya zo ne daga ƙasar Benin saboda waɗannan shagulgulla ya yi bayani kan yadda lamuran suke a kasarsa. Tun zuwa na a nan Nijar na gano ci gaba fiye da ƙasata. A nan masu shirya fina-finai sun ci gaba fiye da mu saboda a Benin ba mu da taimakon juna. Alhali tushen kowane ci gaba shine taimakon juna. A jimilce fina-finai uku ne aka tantance domin kwamfala a wannan shagali waɗanda suka haɗa da fina-finai goma sha ɗaya na Nijar da aka nuna jiya yayin da za a nuna waɗansu takwas na kasashen waje yau a makarantar Iftik. Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Balewa. Tare da Radio Manbiyo. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba 95.1 zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba 94 zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. To madalla bayan kun sha labarin yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. Jiya a cikin babin farko na rahoton musamman da ya ɗuma bisa ga al'amarin matan kuble yau za mu bayani akan shawarin da musulunci ya faɗa. Aya ta talatin da uku na nuna cewar matan annabi sallallahu alaihi wasallam da su zamna a cikin gidansu a cikin bayanin kuma za ku shi bayanin wani ƙwararre a ci gaban rahoton Jallo Kenda. Addinin Musulunci ya fayyace cewa mace ce ke ɗaukar niyya a rabin kanta na ta bar fita daga gidanta ko kuma a'a. Kamar yadda Dr. Nargungu hawa Sunna, mamba a taron ƙasa na mata musulmi na Nijar ta yi ƙarin bayani. Islam Addinin Musulunci baya da wani ɓoye-ɓoye, komi a bayyane ke Mai sa sura talatin da uku. Mace ita ke da ‘yancin hana kanta huta, ba wani bane zai tilasta mata cewar sai dai ta zauna cikin gida ba. Addinin Musulunci baya da takura. In na ga cewar ba na ra'ayin huta, to sai in yi zama na gida ba tare da tilastawa wani ba a gaskiya addinin musulunci bai kawo hujjojin kubule mace ba a shaka bayan sala ya bayyana cewa an buƙaci mata annabi su bar fita daga gida amma da yake aure yarjejeniya ce ana iya sanar da matar da ake shirin aura idan ta amince lalle kam ba za ta iya fita ba a shafi na talatin da na alkurani a cikin sura ahzab aya ta talatin da uku allahu subhanahu wa ta'ala ya tambayi mata annabi su kasance a cikin gida domin kariya. To kamar kasancewa a cikin gida umarni ne kadai ga mata annabi. A cikin wasu al'umma suna tunani da zara aka yi aure to a tsare mata a cikin gida. To anan ina son tunatar da cewa aure ibada ce ta yarjejeniya wadda a lokacin aure ana iya kulle yarjejeniya idan sun cima matsaya na yin haka to bai kamata a fita ba. Masanin halayyar ɗan Adam Abdullahi Sumana ya alhaka alakanta kubli da cewa wani lamari ne mai tauye haki yana kuma iya janyo damuwa da tashin hankali ga macen da aka sa kubli. Abu na farko shine za ta shiga damuwa na kasancewa koyaushe a wuri ɗaya. Za ta ji tana matse ba ta da makusanta. Mata ne da ba su karɓar hukunci da zaran wani ya yi musu magana sai abin ya zama matsala. Sannan kuma yana da illa ga tarbiyya tana kasancewa mace mai baƙin rai tana dukar yara. Kowane hali za ku iya gano ta. In chaque situation, vous le constatez. Shaka Bani Sala da Dr. Nargungu Hawwa Sunna sun yi kira ga musulmi da su ci gaba da neman sanin addinin musulunci domin jahilci bata ne. Abin da ya sauka kenan masu sauraro sai ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da sauraron studio Kalangu mu huta lafiya.